الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar 22 ga watan ramadan shekara ta 1400 da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ashirin da takwas kamun nan akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya ta farko yana cewa mutum ne ya kashe mutum da saninsa ba da saninsa ba an ce zai biya diya sannan kuma ya yi azumi sittin to shin zai iya ciyarwa ya siyar da miskini ko talaka na farko idan mutum ya yi kisan kai bisa kuskure abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda ya kashe ainihin mumini ya kashe musulmi bisa kuskure to zai yantar da baiwa kuma ya biya diya wannan abin da shari'a ta ce zai yi kenan ya ainihin yantar da baiwa kuma ya biya diya zai biya diya wato zai biya raƙuma ɗari ko kuma kuɗin da ƙimarsa ya kai kuɗin raƙuma ɗari ɗin a inda ainihin raƙuma suke da kima sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wannan yajid wanda bai samu haka ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah zai yi azumi na wata biyu a jere saboda neman tuba daga ubangiji ta'ala don haka idan mutum ya yi kisan kai bisa kuskure ko dai ya biya ya yawa a to ya yanta baiwa mumina kuma ya biya diya ko kuma ya biya diya ya azumi wata biyu da yake ajiri kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa amma baya halatta ya ciyar da miskinai a madadin wannan azumi din idan rashin lafiya yake da shi wanda zai ba shi da dama da ƙarfi na yin azumi to babu shakka zai jinkirta zuwa sanda zai samu ƙoshin lafiya sai ya yi wannan azumi din amma shari'a bata kawo magana ya ciyar ba wallahu ta'ala a'lam shin ya halatta idan mutum zai yi addu'a a cikin sujjada ya yi da hausa yaren hausa an ce wai ba a bai halatta a yaren da ba larabci ba babu shakka ma abota ilimi sun yi magana dangane da wato yin addu'a a cikin sallah ba yaren da ke larabci ba ma magana mafi karfi shine zai iya yin addu'a ko da da yarensa ne amma ba zai yi shi a bayyana ba zai yi shi a sirrance da aka ba laifi idan ya yi a sirrance da yarensa idan ya yi a bayyane to babu shakka sallasa ta samu matsala a wani lokaci ne allah maɗaukakin sarki ya fi karɓan addu'ar bayansa allah maɗaukakin sarki yakan karɓa addu'o'in bayansa a kowane lokaci sai dai akwai lokuta waɗanda sun fi fifiko gurin ansa addu'a sama da sauran lokuta na daga ciki sulful akhiri min al-layl wato kashi na uku na dare bangiji ta'ala yakan sauko sama duniya ya ce anal malik anal malik man zal ladzi yas'aluni fa u'tiya man zal ladzi yad'uni fa astajiba lah man zal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah waye zai roke ni in bashi waye zai addu'a in an samu shi waye zai nemi gafara in gafarta masa ubangiji yakan sauko sama duniya ya rika faɗin haka har alfijiri ya keto ka wannan lokaci ne na yake da fifiko gurin ansa addu'a na daga ciki ainihin addu'a da ake yi tsakanin kiran sallah da kuma ta da iqama ladani ya kira sallah wannan rata da ke tsakanin kiran sallah da kuma ta da iqama lokaci ne na ansa addu'a na daga ciki waqtu nuzulil maqam lokacin da ruwa ke sauka ake sau ake ruwan sama shi ma lokaci ne na ansa addu'a na daga ciki a lokacin da bawa yake cikin sallah a sujadarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid wato mafi inda bawa ya kusa da ubangijinsa a san da yake sujuda yace fa afiru fihi min as-sujud min ad-du'a ku yawaita addu'a a cikin wannan yanayi din sannan yana daga cikin lokuta da ake ansawa mutum addu'o'insa a lokacin da wani ya zalunce ka lokacin da wani ya zalunce ka in kai addu'a Allah yana ansawa abinda ake nufi da da'awatul mazlum wani ya zalunce ka ka roki Allah Allah ya kwatan ma haƙƙinka ko kuma kai wata duk wata addu'a dai a wannan lokaci din lokaci ne wanda yake akan ansa addu'a yana daga ciki a lokacin da mayaka suka yi sahu za a yi yaƙi wannan lokaci ne shi ma wanda yake lokaci na ansa addu'a yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci da ba a mai da addu'a ciki mabuta ilimi jimhuri sun furin jayar da cewa bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wasu kuma suna ganin cewa a lokacin da liman ya zauna tsakanin gobe guda biyu mutum ne yake karatu a gidan yan uwan mahaifiyarsa amma kuma suke takura masa amma ba sa bari shi ainihin ya fita wurin abokansa to ba mu san dalili da yasa take hana shi ba idan suna hada shi saboda kare masa tarbiyyansa da kare masa wato kare shi daga abokai na banza ko kuma dan ne ba mu san dalili ba dan haka ba zan iya bada amsa akan wannan tambayar ba Allah wa ta'ala na'am mun tsaya karshen aya ta 20 da bakwai za mu tashi a farkon aya ta 28 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله المصير الله مدعوكي يكي لا يتخذ المؤمنون المؤمنون الكافرين أولياء kada muminai su riƙi kafirai a matsayin masoya majiɓin salamuransu min dunil mu'minina koma bayan 'yan uwansu muminai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay to ba shi da komai a gurin Allah dangane da Allah baya tare da Allah a komai illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan za ku wato ku ji tsoro daga gare su tuqa a boye wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah madaukakin sarki yana ainihin ku da ku kiyaye shi wa ila Allah al-masir kuma makoma tana ga Allah madaukakin sarki a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana wa mumini irin mu'amalar da zai yi da wanda suke ba muminai ba irin mu'amalar da za su yi da kafirai a kowane lokaci da kuma kowane zamani a duk yanda hali ya juya na juyar rayuwa yadda mumini zai mu'amalanci wanda yake ba kafiri ba Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna al awliya wato kada muminai su riki kafirai a matsayin masoyansu a matsayin abokan gudanar da harkokinsu wanda ya shafi rayuwarsu ta nan duniya da kuma lahira ba baya halatta ga momini ya riki wanda yake ba momini ba kafiri a matsayin shi ne masoyin shi na kusa wanda duk abin da zai aikata duk abin da zai yi na rayuwarsa ko da iyalansa ya aikata ko ya nemi shawara gurin wanda yake ba musulmi ba ko da ko wannan musulmin mahaifinsa ne ko da ko wannan uh, wannan kafirin mahaifinsa ne ko da ko wannan kafirin uwansa ne ko kaninsa ne ko makocinsa ne ko abokinsa ne a gurin aiki Allah madaukakin sarki ya ce kada ku rike su a matsayin masoya ubangiji ta'ala uh, ya bayyana menene hikima na kada mumini ya rike kafiri a matsayin wato masoyi a matsayin abokin shawararsa a matsayin wanda zai rika gudanar da harkokinsa tare da shi hikimar da ke cikin haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a wasu ayoyi da dama Allah maɗaukakin sarki ya ce walan tarba kal yahudu walan nasara hatta a millatahum da ba yahudi da ba nasari wato kirista ba za su taɓa yadda da kai ba hatta a millatahum har sai in ka bi addinin su amma wallahi duk yanda ka kai ga zaman kirki da su duk yanda ka kai ga kyautata musu duk yanda suka kai ga sakan maka da fuska da kuma ainihin gaya maka sirrinsu da abin da suke ciki lantar da anhu kada ka yadda da su Allah maɗaukakin sarki yana cewa innahum la aymana lahum su ba su da alƙawali duk yanda ka rike musu alƙawali da sun samu fusaha kaɗan da sun samu wata 'yar wato sun samu wata 'yar dama kaɗan to sai sun cutar da mumini babu yanda za a yi Allah shi ya halicce mu shi ya halicci kafiran nan shi ya halicce mu shi ya halicci kiristocin nan ya fi mu sanin halin kanmu kuma ya fi mu sanin halin su waɗanda suke su ma bayansa ne yace kada ka yadda da su domin yace ce la aimana lahum to a irin wannan ne ake ruruɗar da waɗanda suke ba su sanya ubangiji ta'ala a zuciyarsu ba ba su damu da ainihin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama ba suke ɗaukan waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin masoyansu da hujjar ɗaya wato ƙasa ɗaya uwa ɗaya suna kafa hujja da wannan cewa ƙasa ɗaya uwa ɗaya al'umma ɗaya babu yanda za a yi a ce da musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba a ce al'umma ɗaya Allah ya riga ya bambanta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to amma wasu sai a rika fakewa da cewa ai tunda mu ƴan ƙasa ɗaya ne mun zama al'umma ɗaya mun zama tsintsiya madaurin ki ɗaya wannan duk wanda zai faɗa haka ba shi da asali da ya samo akan wannan maganar mu al'umma biyu ne akwai musulmi akwai arna illa iyaka za mu zauna da su zama ta yadda shari'ar mu ta ce mu zauna da su mai zama na alkawari da su kada mu cutar da su kada mu hana su addinin su matukar su ba su cutar da mu ba matukar ba su hana mu addinin mu ba shari'ar mu ta ba mu dama mai kasuwanci da su mu saya a gurin su su ma saya a gurin mu matukar ba su cutar da mu ba matukar ba su cutar da addinin mu ba amma matukar suna shirya mana kaidi suna shirya mana makida suna shirya makirce makirce suna sakkowa da kawo kansu a gare mu saboda su samu dama na cutar da mu to babu shakka ba za mu zauna da su ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce mana innahum la aymana lahum ba su da alkawali duk yadda kai da shi duk yanda kafiri ya nuna maka cewa kar ka damu ai an zama daya wallahi ana nan a matsayin biyu ba daya ba domin Allah madaukakin sarki shi ya bayyana haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace la abin nan yace kada ku riki ainihin bitanatan wato ku rike sa a matsayin abokan shawara duk wanda zai riki wanda yake ba musulmi ba a matsayin abokin shawara fa bashirhu bil fashal tabbas ya rushe a cikin abin da yake neman shawararsa domin za a rika bashi shawarwari waɗanda suke ba za su sa ya cimma gaci ba shawarwari waɗanda za su zamo masa illa a addininsa sai sun illata mutum a addininsa sun illata shi a mutuncinsa sun illata shi a rayuwarsa saboda Allah ya riga ya faɗa maka cewa dama mutane ne da ba su da alƙawari to Allah ce la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya kada ainihin mu'minai su riki kafirai a matsayin wato masoyansu a nan Allah maɗaukakin sarki ya dunkula ya ce kafirai sawa'an kafiri alkafirin na nuna maka cewa kafiri wanda yake na kusa ko na nesa in dai yana ansa sunan kafiri kada ka riƙe shi a matsayin wato masoyi naka kasashen musulmi kada su riƙi kasashen waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin su za su riƙa ba su shawarwari a abin da za su yi wallahi matukar kasashen musulmi za su riƙi ƙasashen waɗanda ke ba musulmi ba a matsayin abokan shawararsu a matsayin su za su riƙa nuna masa hanyar da za su bi a gudanar da wato siyasar kasashensu to wallahi ba za a cin magaci ba sai an samu matsala domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya faɗa wadda lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su duk abin da zai sa ku kafurce daga bin dokokin Allah to shi suke so su yi wa wadda lau takfurun Allah yana cewa suna son ku zama kaman su ku zama ba ku da tsari kamar yadda suke su zama ku zama ba ku da addini kamar yadda su ma ba su da addini ku zamto ba ku da tarbiyya kamar yadda su ba su da tarbiyya don haka duk wani abu da suke kai na bata da batanci in dai za ku yi mu'amala da su to sai sun nemi su kiraye ku zuwa ga wannan bata da batanci din to ko da ku waɗannan kafirai sun kasance su ne mafi kusan mutum a tare da ku Allah maɗaukakin sarki ya hana mumini ya so su ya hana mumini ya yi soyayya a zuciyarsa gare su shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم babu yanda za ka yi la ta jidu ƙaunar yuminuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa ganin waɗanda suka yi imani cikakke da Allah kuma suka yi imani da ranar tashin alkiyama suna son waɗanda suka a Allah ba ko da ku kafiran nan iyayensu ne walau kanu aba'ahum Allah ya ce ko da ku iyayensu ne ba za ka ga suna son su ba je ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin badar waɗanda suke musulmi suna ta cewa idan aka kamo iyayensu a yaƙi a ba su su su kashe da hannunsu suna iyayensu da suka haife su suna cewa in aka kamo su a yaƙi su a ba su su kashe har ma lokacin da aka zo da ƙasara badar wato fursunoni da aka kama a yaƙin badar ake cewa ya za a yi da su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa kowa a miƙa shi wa dan uwansa dan uwansa ya kashe shi idan uba ne a miƙa shi wa ɗansa musulmi ya kashe shi idan wa ne a miƙa shi wa ƙaninsa musulmi ya wanda ƙaninsa ko wansa wanda yake musulmi ya kashe shi domin me la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahu ko da iyayensu ne ko da ku sun kasance ƴaƴansu ne ɗansa yana kafuri zai ce a kawo mai ɗan ya kashe to haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratuhum ko kuma danginsu dan haka wanda yake ba kafuri ba Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mumini da kaso shi a zuciyarka Allah maɗaukakin sarki ya ce a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi maƙiyana su waye maƙiyan Allah su ne kafirai domin su suke yaƙi da addinin Allah su suke yaƙi da annabawa da manzanni su suke yaƙi da waɗanda suke kira zuwa ga tafarkin addini su ne suke nema a koda yaushe su riƙa rushe al'ummar musulmi su riƙa ciyar da addinin musulunci baya suke shirya wa wannan addini makirce makirce suke koyawa mutane yadda za su sabu ubangijinsu waɗannan su ne haƙiƙanin maƙiya Allah Allah ya ce la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riƙi waɗanda suke maƙiyana ne kuma maƙiyanku ne auliya a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawadda ku rika ainihin nuna musu soyayya kuna haɗuwa da su kuna bayyana musu soyayyar ku ai kuna haɗa ƙawance da su babu shakka duk wanda zai haɗa ƙawance da su yayi abota da su ya riƙe su a matsayin su ne abokansa su ne abokan shawarwarinsa su ne abokan gudanar da al'amuransa zai rika gaya masa abin da yake ciki na rayuwar cikin gidansa ko unguwarsa ko addininsa babu shakka wallahi sai sun kai shi kasa sai sun kai shi sun baro shi sai sun shirya masa kaidi sai sun yi amfani da wannan dama din Allah madaukakin sarki yace tulquna ilaihim bil mawadda kada ku rike su kuna masu soyayya da kauna da su Allah yace wa man yaf'al zalika faqad dalla sawa'a sabil duk wanda yayi haka hakika ya riga ya bace wa tafarki madaidaici ya riga ya kauce wa tafarki wanda yake mai daidai duk wanda duk ƙasan musulmi da za su riƙi ƙasashen kafirai a matsayin abokansu a matsayin abokan shawararsu a matsayin su za su ɗora musu hanyoyinsu na siyasarsu da gudanar da rayuwarsu tsakaninsu da talakawarsu to wallahi wannan ƙasa ta riga ta ɓata babu yanda za a yi ƙasar ta daidaita ko da ku shugaban musulmi ne ko da ku ƙasa babu wanda yake arni ko ɗaya in dai arna waɗanda suke ba musulmi ba su za su ba su shawarwari su za su ce ga yanda za ku yi ina wanda yake ba musulmi ba ya san yadda ake adalci bare ya koya maka yadda za ka yi adalci adalci iya ƙarshen adalci a alƙur'ani yake iya ƙarshen adalci a addininka na musulunci yake idan ka ƙetare wannan kari wanda yake ba musulmi ba a matsayi shi ne zai koya maka yadda za ka gudanar da siyasar cikin gidanka shi zai koya maka yadda za ka gudanar da lamuran talakawanka shi zai koya maka yadda za ka yi ka jawo wa al'ummarka ko ci gaba ko kuma ya ainihin wato gargaɗe ka dangane da nesantar abin da zai jawo wa al'ummarka ci baya in dai kuri shi zai maka to wallahi sai an ci baya amma in za ka yi riko da dokoki na addininka kai mu'amala da shi a iya inda shari'ar ka ta ƙayyade ka to wallahi sai ka samu nasara to haka waɗanda suke magabata suka rike wannan wasiya ta ubangiji ta'ala sai ainihin ƙasashe na musulmi da garuruwa na musulmi suka zamo suna da martaba tasu amma daga zaran sanda musulmi suka rike waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin su ne waɗanda za su rika ba su shawarwari to wallahi tallahi sai an samu baraka a tsakanin musulmi sai an samu cibaya a gudanar da harkoki na ƙasashen musulmi Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya aikata haka faqad dalla sawa'a sabil ya riga ya bace wa farki mai kyau domin wanda yake kafiri da bai san Allah ba bai san dokokin Allah ba shi bai ma yi imani akwai Allah ko kuma tashin alkiyama ko akwai wuta ko akwai ran ko akwai aljanna ba wanda bai yi imani da in an mutu za a tashi ba a ce shi ne wanda zai rika tsora ka a abubuwa da za ka yi yaushe haka za ta cimma ruwa ba za a taɓa yin haka ba to Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki alkafirin wato kafirai auliya su zamo waliyanku su ne masoyanku su ne waɗanda suke abokan shawarwarinku abokan gudanar da al'amuranku kada ku rike su a matsayin masoya a turidona an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin so kuke ku sanya wa ku? wato ku sanya wa Allah maɗaukakin sarki a kawukan ku sultanan mubina hujja wacce take babba ga doka da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana maka alkur'ani ga tsari na gudanar da rayuwa da Allah ya bayyana maka a cikin alkur'ani ba za ka bi wannan ba kana son ka bi tsarin wani wanda yake ba yahudi ko tsarin wani wanda yake arne wanda bai san qur'ani ba bai san adalci ba a turiduna an lillahi alaikum sultanan mubina so kuke ku sanya wa Allah wani hujja a karan kanku hujja wacce take mabayyaniya babu shakka duk wanda zai bar aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya zo da shi cikin alkur'ani ya aiko da manzanninsa suka zo da shi ko kuma shari'o'in musulunci suka bayyana a bishi duk wanda zai bar wannan yabi wanda ke kuma bayan wannan to ya ɗora wa kansa ne hujja wacce take mabayyaniya daga akan Allah madaukakin sarki da haka wannan kira ne da jan kunne da ubangiji ta'ala yake wa musulmi shugabanninsu da talakawansu a unguwanninsu a garuruwansu a ƙasashensu ma'amalar da za su yi da waɗanda suke ba mumini ba kar su taɓa yadda da waɗanda suke ba muminai ba domin za su cutar da su domin za su shirya musu kaidi za su shirya musu makida wayanda suka gabace mu cikin magabata sun riki wannan alkur'ani a matsayin shine kundi na duk gudanar da al'amuransu da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai zamana a nan tsagwarar adalci yake shi yasa wallahi alazim hatta iyayensu da kakanninsu waɗannan yahudawa da kiristoci a yau a tarihi ba su da tarihin da musulmi suke da shi gurin kafa adalci a tarihi ba su da tarihi da ya kai kwatankwacin irin yadda musulmi suka kafa tarihi a adalci saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukaki ya aiko shi ne da adalci mahzumiya ta saki sarƙa da girmanta da darajarta da darajar yan uwanta da danginta amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikin al'umma yace inna ma ahlaka alladhina kanu min qablikum kanu idza saraqa minhum ad-da'if aqamu alaihi al-hadd wa idza saraqa minhum ash-sharif wa'anda suka gabace ku Allah ya halaka su ne sakamakon idan mutum wanda yake talaka yayi sata a cikin su sai su tsaye da haddi akan su su kashe shi idan kuma wanda yake babban mutum ne daga babban gida ya fito dan dangi ne in yayi sata sai su bashi annabi ya ce wa aimullah law anna fatima binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha ya ta fatima in ita ce tayi sata wallahi sai na yanke mata hannu bare kuma yar wani kaga adalci da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance duk shekara yakan tara duk gwamnoni na kasashen musulmi wadda a wannan lokaci shugaba guda ɗaya ne a garin madina sannan kuma duk sauran ƙasashe na musulmi ka ɗauka a ƙasar iraki ka ɗau bagdad ka ɗau kufa ka ɗau basra ka ɗau basra ka ɗau sham ka ɗau ainihin masar da sauran ƙasashe na musulmi waɗanda duk waɗanda suke nan gwamnoni ne amma wallahi duk shekara sai sai na umar ya zagaye ƙasashen nan in kuma ya zagaye ƙasashen nan sai ya kira talakawan ƙasar gaba ɗaya a tara su a farfajiya guda ɗaya kuma ya kira shugaba ya rika ainihin yi masa bincike ɗaya bayan ɗaya idan akwai wani abu na kokawa da ainihin talakawa suka koka a gaban talakawansu zai tsida musu hukunci wani adalci ya fi wannan kai har sai da aka kai ga wani mataki a garin masar ɗan amrubin al'af allah ya ƙara masa yadda ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma ɗansa ya yi wulaƙanci wa ɗaya daga cikin talakawa sakamakon sun yi tsere a filin sukuwa shi wannan balarabe ya ainihin tsere wa ɗan amrubun al'as ɗan amrubun al'as bayan ya sauka ya ji haushi ya shata masa mari ya ce ina ɗan khalifa za ka tsere min ko kunya ba ka ji wannan balarabe ya kai ƙara gurin umar ɗan khattab umar ɗan khattab ya rubuta wasiƙa a garin masar egypt a yau yana cewa amrubun al'as ya yi maza maza ya taho da shi da ɗansa garin madina ya yi maza maza ya zo garin madina sai da umar ya ce me ya haɗa ɗanka da wannan bawan allah ya kawo ƙara ga abin da ɗanka ya yi masa amr ibn al ya ce shi ban sani ba <clears throat> umar bin al-khattab allah ya ƙara masa yadda ya ce wa amr ibn al to ya kwanta yana da abdurra yana da wata bulala da yake ladabtar da hatta gwamnoninsu da shi yake zane amr ibn al-as amr ibn al-as yake cewa Allah Allah ya amiral mu'minin fiya yana cewa ya amiral mu'minin ka ji tsoron Allah ni ban san yadda abin yake ba ban san abin da ya faru ba sannan Umar bin Khattab ya bar shi aka cewa yaro ya kwanta Umar bin Khattab ya ce mata sta'battumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahraran yaushe kuka mai da mutane bayi bayan iyayensu sun haife su suna yantattu da 'yancinsu? su kaga adalci irin ta musulunci za a tafi yakin bude baitul maqdis umar bin khattab daga garin madina ya je har falastin akan jaki da shi da kuma bawansa a tafiyar da suke da bawan nasa suna exchanging a hanya idan aka yi tafiya kamar kilomita uku kilomita biyar sai umar ya sauka sai bawan ya hau umar ya kora masa khalifan musulmi na duk duniya a lokacin idan sanda lokacin hawansa ne umar bin khattab zai ce to mun yi kilomita kaza yanzu zan so ka zo ka hau zai ce wa umar bin khattab ya amina almu'minina ka hau ni babu komai yace ina ba zai yi ba hiya ukubatu ai hawanka ne yanzu sai da aka zo gab da za a shiga garin falastin sai ya zama na umar zai sauka bawan zai hau in kuma bawan ya hau har za a shiga garin falastin yace ya amina almu'minina na yafi yace wallahi hiya ukubatu ai hawanka ne sai ka hau ga rundunar musulmi can ga su abu ubaida da sauran manya-manya daga cikin sahabbai suna jira sayyidina umar zai shigo sai suka ga umar na kora bawansa akan jaki suna shigowa garin falastin suka ce ya amiral na khayyabtana ya amiral mu'minin ka ba mu kunya to ai waɗannan mutane in suka gani sai su ƙara rena mu sai su kaskanta mu Umar bin Khattab ce nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa mahma tagayna al bi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne da Allah ya ɗaukake mu ya ba mu daraja dalilin wannan musulunci in muka nemi ɗaukaka da daraja da abin da ke ba musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu to kaga yadda musulmi a da suke wanda suke da wannan hali su za su je su koyi adalci a gurin wani ba yahudi ko ba arni sai dai yahudawa su zo su koya a inda musulmi suke to amma a yau sai kaga waɗanda suke shugabanni na musulmi ba su da inda za su je a ba su shawara yadda za su gudanar da ƙasashensu sai a inda kafirai suke to gaya man tsakani da Allah wanda Allah ya riga ya ce innahum la aymana lahum ba su da alkawari zai baka shawara mai kyau ko ya nuna maka a bakinsa ko ya nuna maka a fuskarsa ko ya nuna maka a mu'amalarsa ka saurari ranar da zaka ga matsala a cikin harkar ka da ya nuna ka da ya nuna maka shi to Allah madaukakin sarki yace kada ku rike su a matsayin masoya wa'ancan wa'anda suka gabata da basu rike su a matsayin masoya ba da basu nemi shawarwarin su ba a nan sai suka samu aminci sai suka yi adalci wa talakawan su iya adalci ta yaya ma wanda yake kafiri makiyin musulmi zai umarci musulmi da ya adalci ta yaya sai dai in karyata maganganun Allah madaukakin sarki za a yi cewa ya la aimana lahum ba su da alkawali to kai zaka samu musu da alkawali ko kai zaka juya maganar da ubangiji Allah ya faɗa na cewa ba su da alkawali to Allah ya hana da muminai da suriki waɗanda suke ba muminai ba a matsayin wato abokansu a matsayin masoyansu suna nuna musu soyayya suna kawance da su domin cutar wanda za su iya yi wa muminai din Allah madaukakin sarki yace wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka duk wanda ya riki kafiri a matsayin masoyinsa falaisa min Allah fi shay'in to ba shi da komai game da Allah madaukakin sarki wato dangane da Allah madaukakin sarki ba shi da komai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a hadisi da Imamu tabari ya rawaito hadisi mai sanadi ingantacce ce abin da ake nufi da falaisa min allahi fi shai wato ba shi da komai a gurin Allah maɗaukakin sarki abin nufi duk wanda ya riƙi kafiri a matsayin masoyinsa to ya kafirta shi ma ya zama kafiri duk wanda ya riki kafiri a matsayin masoyinsa to shi ma ya zama kafiri to anan ne ma abota ilimin tafsiri suke cewa wani irin ruku na soyayya to sai ya zamana abota da soyayya ga kafiri iri uku ne ko kuma hudu na farko ya riƙe waɗanda suke kafirai a matsayin masoyansa a matsayin abokansa duk sirrinsa yana iya gaya musu kamar yadda su ma duk sirrinsu za su iya gaya mishi duk wani abu da yake son yi yakan iya gaya musu sawa'an wannan sirru ya shafi sirrinsa a karan kansa ko a iyalansa ko a addininsa ko a kasuwancinsa yana bayyana musu haka tare da ɗaukar soyayyarsa a zuciyarsa tare da nuna cewa ai suna da wani martaba da daraja a zuciyarsa na ƙauna da soyayya sannan kuma dangane da wannan bai damu ba ya iya gaya musu sirrin 'yan uwansa musulmi ya iya gaya musu mai 'yan uwansa musulmi suke to babu shakka wanda ya yi irin wannan soyayya da kafirai babu shakka shi ma ya zama kafiri qat'an ya zama kafiri ya fita daga musulunci matakar irin wannan soyayya yake yi wa musulmi yake yi wa waɗanda suke ba musulmi ba ya rike sa a matsayin masoyansa da yake gaya musu sirrinsa yake gaya musu sirrin addininsa ga irin shirin da musulmi suke yi ga irin ɗawainiya da musulmi suke yi ga irin wato tattali da tanadi da musulmi suke yi a kasar musulmi kasashe na musulmi kamar kasa kaza da kasa kaza yanzu tattalin arzikin arzikinsu tattalin arzikinsu ya kai mataki kaza ya kai daraja kaza suna da ƙarfi ta ɓangare kaza ba su da ƙarfi ta ɓangare kaza ya rika kai waɗannan sirruka ɗin a waɗanda suke kafirai tare da jiyarwa kansa yana son su a haka to babu shakka shi ma ya kafirta ya zama kaman su akwai wanda kuma zai yi soyayya da kafirai yana son su a zuciyarsa amma kuma bai bayyana musu sirrin karan kansa ba bai bayyana musu sirrin ƙasarsa ba bai gaya musu sirrin musulmi da tattalinsu ba da irin tanadinsu ba da irin ƙarfi da suke da shi bai musu wannan ba to wannan ya zama fasik mutum ne wanda yake fasiki ya zama zindiki ya fi kusa da wanda yake ainihin ya zama kafiri sakamakon soyayyarsa akwai wanda kuma yana zaune da da waɗanda suke kafirai ne yake mu'amala da su mu'amala wacce take ba ta da alaka da addini kamar mu'amala ta kasuwanci kamar mu'amala ta aiki kamar mu'amala ta kamfani da abubuwa makamantan haka yake zama da su yake jin ya fifita ya zama da su sakamakon ba sa cutar da shi a aikinsa ba sa cutar da shi a sana'arsa ba sa cutar da shi a addininsa to sai wannan soyayya da gare sai wannan soyayya da su to babu shakka wannan soyayya da yayi da su soyayyar da ya sa a zuciyarsa tasu wannan ya saba Allah madaukakin sarki akan haka in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya yi masa uquba da azaba sannan sai kuma wanda zai bayyana musu soyayya a zahiri amma a koye baya son su sakamakon in ya nuna musu kiyayya za su iya cutar da shi su cutar da 'ya'yansa su cutar da ainihin aikinsa su cutar da tattalin arzikinsa sakamakon sun fi shi ƙarfi sun fi shi tanadi sun fi shi makamai don haka zai nuna musu soyayya a fili amma kuma a ɓoye yana bayyana musu ƙiyayya to wanda ya haka ba shi da laifin komai a gurin Allah maɗaukakin sarki su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce illa an tattaƙo minhum tuqa sai dai idan za ku ainihin wato ji tsoron su tuqa ku ɓoye shi a zuciyanku saboda kada su gane ina fata an fahimta wadda attuqa an ciro shi ne daga kalmar tuqiya kai wani abu wanda yake a koye yan a sukan ari wannan su ce taqiya ko baya tare da kai a zuciyarsa amma a fili sai ya nuna maka ai yana tare da kai ai addinin ku ɗaya ne ai komi alhali addinin sa daban ne naka daban ya nuna maka yana son habbai alhali a zuciyarsa kafirai ne kafirai ne su ya nuna maka ai shi a addininsa an koya masa cewa ya so kowane irin addini bare kuma musulmi ya nuna maka shi musulmi ne alhali ba musulmi ba wannan shine taqiyya zai ce zai bi ka sallah zai bi ka komai da komai da kake na ibada amma a zuciyarsa bai yadda da sallar taka ba bai yadda da aqidar taka ba bai yadda da musuluncin ka ba to sukan yi wannan a matsayin tuƙiya to sun karɓo wannan aran abin da ubangiji ta'ala ya ce illa an tattaqu minhum tuqa da haka dangane da wannan musulmi ya halatta ya yi mu'amala da waɗanda suke ba kafurai ba ko harka ta kasuwanci ko kuma ya bayyana musu wani abu da suka ce suna son sai ya yi sai ya yi ba wai dan yana son yi ba sai dan sun fi ƙarfin shi in bai yi ba za su cutar da shi cutarwa wacce take sama da abin da suka ce ya bayyana na soyayya a gare su wannan shine illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuka ji ainihin tsoro daga gare su to sai ku koyi illa an tattaku sai dai idan za ku koye musu tuqa wato a koye ku bayyana musu cewa ai kuna tare da su kuna son su amma a zukatan ku kuma ba ku tare da su Allah yace wa Allah nafsa Allah yana gargadin ku Allah yana tsoratar da ku nafsahu kansa wato Allah yana tsoratar da ku game da kansa ku tsorace shi subhanahu wata'ala wato Allah nafsa akwai abin da aka goge asalinsa wa Allah min nafsihi ubangiji ta'ala yana tsoratar da ku game da kansa ku ji tsoronsa ku ba abin da ya faɗa ku ji tsoronsa ku nisanci abin da ya hana ku to amma sai aka goge min ɗin sai ya zamana nafsahu zai zama maf'ulun bihi tunda an goge min wanda zai bashi jarri domin asalin at-tahzir ma'anansa at-tahwif tsoratarwa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa abin nufi wa yukhawwifukum Allahu min nafsihi ubangiji ta'ala yana tsoratar da ku game da kansa ku kiyaye shi ku tsorace shi dangane da mu'amalar da kuke yi da waɗanda suke ba musulmi ba a fadin ubangiji ta'ala wa yuhadhirukum Allahu nafsa ubangiji yana tsoratar da ku game da kansa a ciki akwai tabbatarwa da Allah madaukakin sarki rai wadda kuma wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa sabanin aqidu waɗanda suke al-mu'attila masu rushewa ubangiji ta'ala sifofinsa suna cewa ta yaya za a ce Allah yana da rai to sai mu ce musu ai Allah ya tabbatar ma kansu cewa yana da rai me hujjar ka wannan ayar da kuma ire-irenta daga cikin ayoyi na daga cikin ayoyi da suke tabbatar maka da cewa lalle ubangiji ta'ala yana da rai faɗin Allah maɗaukakin sarki a basa harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ya ubangiji kai ka san abin da ke raina ni ban san abin da ke ranka ba cewa ya wala a'lamu ma fi nafsi ban san abin da ke cikin ranka ba sannan Allah madaukakin sarki anan ya tabbatar da kan wa kansa cewa yana da rai yace wa yuhadhirukum Allah nafsuhu ubangiji ta'ala wato yana kwaban ku yana gargadin ku ku ji tsoron sa ku tsorace shi wa karan kansa to kaga anan wa yuhadhirukum Allah nafsa sannan Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam wastana'tuka li nafsi yace ni na ka ne a wakaran kaina na zaɓe ka a wakaran kaina kaga cewa Allah madaukakin sarki yace wastana'tuka li me yace li nafsi ga kaina ya nuna maka cewa ubangiji ta'ala na da rai sannan Allah madaukakin sarki yana faɗa a hadisi wanda yake qudsi ya ibadi inni haramtu zulma sai ce ala nafsi na haramta wa kaina zalunci Ina fata an fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatarwa da ubangiji ta'ala sifa na cewa Allah madaukakin sarki yana da rai annabi sallallahu alaihi wasallama a addu'arsa yana cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak ina roƙonka da ku dukkan wani suna wanda yake naka ne wanda kai ka raɗa wa kanka wannan suna ɗin sannan Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a yabo da kirari da yake wa ubangijinsa yana cewa la uhsi sana'an alaik ya ubangiji ba zan iya lissafa yabo da kirari a gare ka ba anta kama asnaita ala nafsik kamar yadda kai kai yabo da kirari a wakaran kanka to wannan ke nuna maka cewa ubangiji ta'ala yana da rai to sai dai ma'abota ilimi a cikin wato ahlus sunna wal jama'a a bisa fahimtar salafus salih nan ma sun yi sabani da Allah ya ce nafs wa kansa shin yana nufin rai ko kuma yana nufin zatin kansa shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce ana nufin zatin kan ubangiji ta'ala ne to sai wasu suka fahimci tunda an ce zatin ubangiji shi ake nufi da naf a nan to kenan ba a nufin rai wanda ke cikin gangan jiki na fata an fahimta to babu shakka wannan magana da aka dan da, da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa da yawa daga cikin malamai ahlus sunna wal jama'a sun ce in ma ibnu taymiya a maganarsa ta cewa ana nufin zatin ubangiji domin aka ce na zatin wani to ana nufin da abin da zatin ya kunsa ina fata an fahimta in aka ce na da kansa fulanun nafsuhu wani da kansa to da kansa ya kunshi me ya kunshi hatta ran da ke jikinsa ina fata an fahimta da haka wannan abin da shekul islam ibn taymiya yake nufi kenan da haka Allah madaukakin sarki da annabi isa yake cewa alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. ka san abin da ke raina ni ban san abin da ke ranka ba ka ga anan zaka fahimci abin da ke ran ubangiji zatinsa ko kuma abin da ke ransa irin nasa subhanahu wataala abin da ke cikin ransa irin nashi rai subhanahu wataala ina fata an fahimta da haka aqida ta ahlus sunna wal jama'a muna tabbatarwa da ubangiji ta'ala duk abin da ya tabbatar wa kansa na sifa kuma muna kore masa duk abin da ya kore wa kansa na sifa in akwai wata sifa da ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa wanda dan adam yana da irin wannan sifa ko wani mahaluki yana da irin wannan sifa to shi ubangiji ta'ala sifar tasa sifa ce ta kamala ba ta kama da irin ta dan adam shi kuma sifa na dan adam sifa ce wacce take ta tawaya ba ta kama da irin ta ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki ya kamanta ya ainihin tabbatarwa da dan adam sifa ta rai na fata an fahimta to kuma ya tabbatarwa da kansa sifa ta rai to sifa ta rai ta Allah madaukakin sarki rai ce wacce take irin tashi subhanahu wata'ala wacce ta cancance shi kuma rai ce wacce take da kamala da cika a cikinta amma rai irin ta dan adam rai ce wacce take da tawaya a cikinta tana da farko tana da ƙarshe ran ubangiji kuma ba shi da farko ba shi da ƙarshe ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah maɗaukakin sarki wato ya gargade ku yana tsoratar da ku game da kansa ku ji tsoron sa ku kiyaye dokokinsa wa ila Allahi al-masir kuma ainihin makomar ku tana ga Allah maɗaukakin sarki duk abin da mutum ya aikata a nan duniya mai kyau ko mara kyau duk tsawon rayuwa da yayi daga ƙarshe dai ila Allahi al-masir zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zai koma sai Allah ta'ala ya ce الأرحام ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد Allah maɗaukaki ya ce kul ka ce da su in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah in kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku aw uh, in tukfu ma fi sudurikum in kuka ɓoye abubuwan da ke cikin zukatanku aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah yana sane da shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma al ardi kuma yana sane da abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowane abu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbaran wa ma amilat ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi muhbaran a halarci a gabanta wa ma amilat da da abin da ta aikata mummuna na laifi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta rika fatan ina ma a ce tsakaninta da ayyukan nan nata akwai wato nesa wanda yake manisanci wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku da ku tsorace shi da kansa wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne ga bayansa a faɗin ubangiji ta'ala qul in tukfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wato kace da su ka gaya wa al'ummarka da sauran ɗaukacin bayi in tukfu ma fi sudurikum in kuka ɓoye abin da ke cikin kirazanku as-sudur jam'i ne na as wato kirji to amma sai ake kinaya da shi a wa zuciya sakamakon zuciya a cikin kirji take to sai a ce in tukfu ma fi sudurikum in kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku abin nufi in tukfu ma fi qulubikum aw tubduhu in kuka koye abubuwan da ke cikin zukatanku ko kuka bayyana su ya'lamuhullah Allah madaukakin sarki yana sane da shi na farko wannan na nuna maka cikan ilimin Allah madaukakin sarki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya yana cewa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah madaukakin sarki ba damuwarsa bane ya kalli surar jikinku da gangan jikinku abinda kawai yake kallo a tare da ku wato zukatanku ne abin da ke cikin zuciyarka shi Allah maɗaukakin sarki ke gani duk abin da mutum yake riya wa kansa a zuciyarsa na alkhairi Allah yana sane da shi duk abin da yake riya wa kansa a zuciyarsa na sharri Allah yana sane da shi illa iyaka wannan abu da da zuciyarsa ta riya masa ko ya riya ta a zuciyarsa in ta kasance na alkhairi ne yi yunkurin ya aikata bai samu dama ya aikata ba sai Allah ya bashi lada idan abu ne wanda yake na sharri ya riya wa zuciyarsa yayi yunkurin ya aikata sai ya bari nan ma sai Allah ya bashi lada sakamakon ya bari in ya aikata kuma abin da yake mummuna sai a bashi a yi masa ukuba sakamakon aikin da ya aikata mummuna din wadda wannan na nuna maka cikan ilimin Allah madaukakin sarki hatta abubuwa da ke cikin zukatan bayinsa yana sane da su babu abin da ke bacewa ubangiji ta'ala a cikin abin da bawa yake yi a zuciyarsa to me me ke nuna maka me amfanin sanar da kai cewa in tubdu ma in tukfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ko ku bayyana abin da ke ku ko ku koye shi Allah na sane da shi akwai ayyuka na ibada wanda zukata su suke yi kadai gangan jiki baya iya yin kamar imani da kaddara alkhairin su ko sharrin su wannan aiki ne wanda zuciya ita ke yi yaya za a gane ka imani da kaddara alkhairi ko sharri babu wanda zai iya gane wannan sai wanda ke kallon zuciyarka domin abu ne wanda yake a cikin zuciya idan musiba ta faɗo wa mumini a lokacin nan imaninsa da kaddara ko sharri kaddara alkhairi ko sharri ke bayyana a zuciyarsa ubangiji ta'ala zai hangi zuciyarsa ya ga yaya shin ya gode wa Allah akan abin da Allah ya kaddara masa na alkhairi ko sharri shin a zuciyarsa yana da cikakken tawakkali kaga wayannan abubuwa ne waɗanda zukata kawai suke yi aikin mutum baya bayyana su kalmomin bakin mutum ba sa iya bayyana su amma a cikin zukata suke Dan haka Allah yakan hango zukatan bayinsa ya ga waɗanne zukata ne suka fi tsarki ya ga waɗanne zukata ne suke ɗauke da tawakkali a ciki ya ga waɗanne zukata ne suke ɗauke da yin imani da ƙaddara alkhairinsa ko kuma sharri wayannan abubuwa din Allah da yake kallon zukata shi yake iya bambancewa shi yake iya sanin sa to in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah in ka sanya tawakkali cikakken tawakkali a zuciyanka ko baka sanya ba ka bayyana ko baka bayyana ba Allah da ya san wani irin tawakkali ne a zuciyarka idan kai imani da kaddara alkhairi ko sharri kai ko ka yin imani da shi Allah da ya sani kai imanin ko baka yi ba domin kowane mutum yana iya da'awar imani kowane mutum dukkan mu nan kowa zai iya da'awar imani yayi imani da Allah ɗari bisa ɗari to in yayi ɗari bisa ɗari ko bai yi ɗari bisa ɗari ba Allah ne ya sani ina fata an fahimta to anan ake son mutum ya lura da zuciyarsa wallahi al'azim akwai aikin da mutum zai zo yayi iya tunaninsa a kalmomin bakinsa a mu'amalarsa yana bayyana maka dan Allah yake yi to in dan Allah yake yi ko ba dan Allah yake ba ko ya furta cewa dan Allah yake Allah ya fi shi sanin dan Allah yake ko ba dan Allah yake ba domin yana kallon zuciyarsa zuciya wani lokaci ka ga zuciya ta riga ta tabbatar ba dan Allah kake ba amma a maganganun bakin mutum sai ya nuna maka dan Allah yake yi to kuma anan hadari yake samun mutane jama'a zuciya wannan shi yasa ainihin wato imam Sufyan sauri Allah ya masa rahama yace ban taba ganin abin da ya bani wahala ba kamar niyyata a zuciyata innaha tataqallabu alayya mutum yana kokarin ya tsarkake zuciyarsa amma sai kaga zuciyar tana kokarin wato yi susa a kirjinsa tana kawo masa wasu abubuwa yana kokarin kawarwa har sai ta yarda da shi da tunanin da yake wanda yake ba mai kyau ba to Allah yana kallo yana sanar da shi a cikin wannan ke nuna maka cewa jama'a hasada daga ina wutar hasada ke fara kunnuwa a zuciya mutumin da yake ɗauke da hasada a zuciyarsa ko ya bayyana yana hasada ko bai bayyana ba Allah dai yana sane da yana da hasada mutum mai ƙarfin imani da tawakkali da tsoron Allah da neman lahira a zuciyarsa ubangiji ta'ala yana kallo ya sani wanda a baki kawai yake faɗi ko a ayyukansa ko kuma tamanni kawai yake kawai yana faɗa ne buri kawai yake bayyanawa da fata amma ba a zuciyarsa babu shi ma nan Allah madaukakin sarki ya sani to Allah ya ce ko ku ɓoye abin da ke zukatanku ko ku bayyana su ya Allah Allah ya sani to da irin abin da kuka bayyana da irin abin da zukatanku suka ɗau a bayyana ɗin ko a ɓoye ɗin da shi ubangiji ta Allah zai muku aiki wallahi alazim sai rana alkiyama sai rana alkiyama za a tashi mutum ya zo da salloli ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da zasa da zumunci ya zo da karatun qur'ani ya zo da kaza sai kaga ya samu matsala a aikin zuciya da an ce da an ce a dubi ayyukan nan nasa sallolin nan nasa da yayi sun yi a ce sun yi sai a ce to a dubi zuciyarsa san da ya sallah me yasa yi sai a tare yayi saboda riya ya kyautata muryarsa dan a ce ya iya karatu ya tsawaita sallah dan a ce mai ibada ne yayi kaza yayi kaza sai Allah ya ce wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansura to kaga qadiya ta zuciya wani abu ne wanda yake yana da hadarin gaske shi yasa Allah madaukakin sarki bai kallafa mana mu yawaita aiki ba amma ya wajabta mana mu mai kyau da shi zaka iya tararwa a yau mutum yayi aikin hajji sau talatin Allah bai taba karba masa ko ɗaya ba sai kaga wanda ya sau ɗaya Allah ya karba masa ya gafarta masa zunubansa kamar ranar da uwarsa ta haife shi kamar ranar da ya zo duniya kuma har duniya ta tashi Allah ya riga ya karɓa masa wannan tuban kuma ya mutu ya shiga aljanna bambancin su shine zuciya me yasa ya aikata wannan aiki to wannan kadiya kadiya ce wacce take mai wahalan gaske kadiya ta zuciya kuma su waɗanda suke aiki tsakani da ubangiji ta'ala a zuciyarsu akwai tsarki sai in rayuwarsu ta zo ƙarshe Allah yake bayyanawa sai kaga ba sa duniya amma suna nan kaman a raye suke to duk abin da mutum zai aikata ya lura zuciyarsa me take dauke da shi kada ka rudu da kai a furcin bakinka a aikinka kana nuna dan Allah kake yi wallahi zaka iya furtawa a baki cewa dan Allah kake yi a ayyukanka ka bayyana cewa dan Allah kake yi amma kuma zuciyarka tana ƙaryata haka kuma kowa ya san irin wannan in akwai a zuciyar shi ko in babu kaga mutum duk aiki yana kokari yayi amma a zuciyarsa zuciyarsa tana cewa me suke cewa ne shin suna yabo shin suna yaba abin da nake yi to wallahi matakar ka kawo wannan a zuciyarka to kana gaya wa Allah ne ga abin da zuciyarka ta kusa shi kuma yana sana da wannan da haka mutum ya kokari duk abin da zai a zuciyarsa ya yi ta yadda Allah zai karɓa masa duk abin da kaga kayi yunkurin yin sa zuciyarka tana son kai wannan abin ba dan Allah ba kai maza maza ka canza niyyarka mai da ita dan Allah to Allah madaukakin sarki yace ko ku bayyana abin da ke zukatanku ko kuma ɓoye shi ya Allah Allah ya san shi in ka ɓoye wa mutane a zuciyanka kiyayya ka bayyana musu soyayya Allah yana sane da shi idan ka riƙi mutane wallahi al'azim sai ranar kiyama ka ga mutum ya zo da duk ayyukan nan da muka faɗa sai ka ga an fito da ayyuka na laifi masu girma irin su hasada a zuciyarsa ƙeta a zuciyarsa kin alkhairi ga musulmai a zuciyarsa mummunan fata ga musulmi a zuciyarsa da ya aikata ba amma ya kudurce a zuciyarsa kuma a zuciyarsa yana fata ina ma da musulmi zai haɗu da bala'i ina ma da zai haɗu da karayar arziki ina ma da zai ci baya ina ma da wata cuta za ta buge shi ya kasa yin komai ina ma da wata hasara za ta same shi amma fa bai daina sallah ba bai daina azumi ba sai ya rika tunanin waɗannan ayyuka ɗin da ya rike a zuciyarsa ba za su shafi ayyukan ibadansa ba sai ranar kiyama sai ya ga babu komai Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu tsarkin zuciya shine abin da yafi komai kusantar da bawa zuwa ga ubangiji ta'ala aiki dan kaɗan da za ka yi abu tsarkin zuciya wannan sai ya ɗaukaka darajarka sama da wanda ya shekara dubu yana aikata wannan aiki bai tsarkake zuciyarsa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah yace ya'lamu Allah to Allah yana sane da shi wa alamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah madaukakin sarki yana sane da duk abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin sammai duk abin da ke nan a ban ƙasa Allah maɗaukakin sarki yana sanar da shi sannan duk abin da ke cikin sammai Allah maɗaukakin sarki yana sanar da su babu abin da ke ɓuya a gare shi la yakhfa alayhi minkum khafiya babu wani abin da yake a ɓoye da ke ɓuya ga Allah maɗaukakin sarki sawa'an a furci aka yi a bayyane ko a ɓoye ko a sirce Allah yana sanar da shi sawa'an an keɓanta ne aka yi wata tattaunawa Allah yana sanar da wannan abun ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum duk wata tattaunawa da mutum uku za su yi Allah shine na hudun su yana tare da su da ilimin sa da mutum biyar za su yi Allah shine na shidan su yana tare da su da ilimin sa ko ƙasa da haka ko sama da haka mutum ya ɓanta ya wani abu Allah dai yana tare da su da iliminsa yana sani sai ya faɗa musu ga abin da kuka yi to Allah maɗaukakin sarki yana cewa illa ya'lamuhu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai sai ubangiji ta'ala yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. a ranar da yau ma'anan zarfun ne wanda yake zamaniyun mansubun ala zarfiya wato yauma duk lokacin da kaga yau lafazin yau ya zo ɗauke da fataha yana nuni akan ranar tashin alkiyama zamanin khasul amma idan ba ranar tashin alkiyama ake magana ba to za ka iya gani ya ɗau damma ko ya ɗau fataha wani lokaci ko kuma ya ɗau kisra a wani lokaci amma in aka ce yauma a farkon aya ko kuma an yi bayani na ranar tashin alkiyama sai aka kawo yauma da fataha to ana nufin zarfu zaman wato ana magana ne akan lokaci na tashin alkiyama da ke zuwa Allah ya ce yauma tajidu kullu nafsin ma min khairin ay yawm alqiyama ranar tashin alkiyama da tajidu kullu nafsin ma min khairin muhdaran wato ranar alkiyama da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi muhdaran a halarce anan a gabanta wa ma amilat min su kuma ta ga duk abin da ta aikata mummuna duk abin da ta aikata na sharri na nan muhdaran amma sai aka goge muhdaran din lil hazfi lil ijazi an dhikr wato abin yadda asalin ayar take يوم تجد كل نفس ما min من muhbaran wa وما عملت min su'in muhdara to amma ba a kawo wa ma amilat min su'in muhdaran ba saboda jimlar yadda siyakin aya take da aka ce ma min khairin muhdaran aka ambaci muhdaran ambatan alkhairi to na tabbatar maka wa ma amilat min su ita ma za ta zo muhdaran na fata an fahimta abin da ke fassara maka haka shine idan ka koma ainihin wata ayar Allah madaukakin sarki yana cewa wa wudi alkitab wa tara almu'minina mushfiqina mimma fihi يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا wala صغيرة illa كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا za ta dadda abin da ta aikata na alkhairi da abin da ta aikata na sharri hadirin ga sunan a halarce an zo da su suna gani an rubuta daidai da abin da ka faɗa kalma ɗaya kalma mai ɗauke da harafi biyu mummuna sai ka gani gashi a rubuce kalma mai ɗauke da harafi ɗaya mai kyau sai ka gani gashi a rubuce ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha daidai da ɗan ƙaramin aiki shi ma sai da aka rubuta Allah ya ce wa wajidu ma amilu hadiran za su ga duk abin da suka aikata mai kyau ko mara kyau hadiran yana nan a halarci a can Allah madaukakin sarki yace hadiran anan kuma yace muhdara na fata an fahimta anan sai ya zama na ala wazni al maf'ul muhdaran mif'alan a can kuma hadiran fa'ilan na fata an fahimta to da ismul fa'il da ismul maf'ul a wani lokaci sukan bani sukan ɗau ma'anan junansu ta fuskar ba da ma'ana sai a zo da ainihin kalma ala sigati ismil maf'ul ala lakinnahu ismu fa'ilin ko a zo da ismu fa'ilin ala sigati maf'ul na fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innaka in tadharhum innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara kuma kamar yadda Allah madaukaki abin nan illa fajiran kaffara fajiran kaffaran ƴaƴan ba su bane fajirai ba su bane kafirai amma iyayensu su za su mai da su fajirai su za su mai da su su zamo kafirai to ainihin fajiran anan al-mafjur wanda aka juya shi ya zama fajiri to amma wala yalidu illa mafjurin ake son a ce to amma ba a ce mafjurin ba sai aka ce fajiran domin ismu fa'il wato ismul maf'ul yakan zo a siga ta fa ismu fa'il kamar yadda ismu fa'il shi ma yakan zo a siga ta me ta ainihin ismul maf'ul dan haka anan wa wajadu ma amiluhu hadiran a wancan aya ta suratul kahfi da kuma anan wa wajadu ma amilu muhdaran duka abu ɗaya ake nufi ina fata an fahimta yana nan a halarce an riga an halarto da su Allah madaukakin sarki yace a wannan ranar tawaddu law anna bainahu wa bainaha bainaha wa bainahu amadan ba'ida kowane mutum zai rika fata ina ma da a ce yau tsakaninsa da waɗannan ayyuka ɗin amadan ba'ida akwai rata mai nisa tsakaninsa da wannan aiki har Allah madaukakin sarki zai yana cewa zai rika fata yana cewa ya laita baini wa bainaka bu'dan mashrikai in kaito na na ma a ce tsakani na da tsakanin wannan aikin bodal mashirkai ne kamar yadda tsakanin nesan gabas da yamma yake yana son ainihin aiki da ya aikata wanda yake mummuna a ainihin nesantar da shi daga wannan aiki ya laita baini wa bainaka bodal mashirkai kaito na wannan aiki da na aikata na ma da za a ce nesan tsakani na da wannan aiki kamar bodal mashirkai ƙarya da mutum yayi ha'inci da mutum yayi zalunci da mutum yayi zina da mutum yayi caca da mutum yayi shan giya da mutum yayi ƙazafi da mutum yayi a nan duniya bai damu ba yana aikata wannan ayyuka amma ranar alkiyama ya rika fatan na ma baini wa bainaka bu'dal mashirƙai. wannan aiki da za a nesantar da shi da wannan aiki nesa wanda yake nesan sa kamar bainal mashirƙai ne kamar tsakanin gabas da yamma a ranar kuma bakin alkalami ya riga ya bushe to Allah haka Allah madaukakin sarki yake cewa ainihin wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji ta'ala ya tsoratar da ku da ku tsorace shi da kansa wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki ra'uf mai tausayi ne arrafa wato tausayi daga ubangiji ta'ala wadda a cikin tausayin ana kiran ka zuwa ga abin da zai ƙara wanzar maka da ainihin rahama ta ubangiji ta'ala na daga cikin arrafa ta ubangiji ta'ala shine kana safansa. amma saboda ra'afa tashi sai ya kiraye ka zuwa ga neman tuba in ka tuba kuma sai ya lallabe ka da rahama tasa wannan wannan shine ar-ra'afa ar-ra'uf sifa ce daga cikin sifofi na ubangiji ta'ala kuma suna da sun daga cikin sunayen ubangiji ta'ala wanda wannan sifar ya sifanta kansa da shi ya tabbatar wa kansa da wannan sifar kuma ya kiraye kansa da wannan suna kuma sai ya tabbatar wa da annabinsa irin wannan sifa din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف rahim ya ce bil mu'minina ra'uf sai ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ma ne to sifa ta ra'afa ta ubangiji ta'ala da sifa ta ra'afa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta ra'afa ta ubangiji ta'ala sifa ta ra'afa wacce take ta cancance shi subhanahu wata'ala kuma siface ce wacce take ta kamala amma sifa ta rafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama sifa ce wacce take da tawaya a cikinta tana da farko tana da ƙarshe amma sifa ta rafa ta ubangiji sifa ce mai kamala wacce take ba ta da farko ba ta da ƙarshe wadda na daga cikin ra'afa ta ubangiji ta'ala ne aka samo ra'afa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa ba sa kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk